A ta musamman da muryar Amurka, shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai Usman Bello Kumo ya ce majalisa ba za ta yi sako-sako da irin wannan batun da ya shafi lamuran tsaro ba a daidai lokacin da Najeriya ke kakkaɓe 'yan ta'addan arewa da kudu maso gabashin ƙasar. Usman Kumo ya buƙaci jama'a su kwantar da hankalinsu don ba za a bar akasin ya kawo koma baya ga kada rayuka da dukiyoyin al'umma ba. Magana ne ake akan um, documentation magana ne ake magana akan custody magana ne ake akan maganan procurement magana ne ake akan wasu abubuwa waɗanda suka jaɓinci dokoki da bin ka'ida saboda haka a yanzu abin da yake gabanmu kuskure ne mu mu yanke hukuncin waye mai laifi amma aikinmu ne mu je mu bincika mu tabbatar da meye gaskiya to yanzu mun riga mun samu ɓangare na auditor general da ya rubuto da bangare na ƙuduri da wani ɗan majalisa tobi okechukwu ya rezin sannan da hukuncin da majalisa ta yi na kafa kwamiti kamar na wucin gadi na a gaskiyar magana a madadin 'yan najeriya saboda kada 'yan najeriya su ci gaba da zama cikin rashin tsaro to ina tabbatar maka matsayina na shugaban wannan kwamiti bi izinin layi ta'ala za mu yi adalci za mu bincika kuma ba da daɗewa ba za mu ga 'yan najeriya cikakken bayani Ƙwararre a lamarin tsaro Dr. Kabir Adamu ya ce binciken na da muhimmanci don zai gano gaskiyar halin da rundunar 'yan sanda take ciki don kaucewa fadawar makamai hannun miyagun iri. Dangane da nasaban ko tasirin wannan bincike da kuma halin da ƙasa take ciki ya nuna cewa akwai alaƙa tsakanin makaman da ake da su wanda suka yawaita a ƙasa wanda suke hannu wanda bai kamata a ce suna rike da shi ba da kuma rashin ingancin yadda wayannan bangarori na tsaro suke gudanar da rumbunsu na ajiye makamai shi yasa kusan wajibi ne da bangaren zartarwa wanda hukumar yan sanda ke karkashinta a matsayin tarayya kenan da kuma majalisa su tashi hubbasa su bincike wannan rahoton su tabbatar da cewa a shekarun nan goma sha tara da aka ambanta duk wani wanda yake da hannu da ruwa da saki wanda ya yin aikinsa a hukuntar da shi ya kuma zan hannunka mai sanda ga wayannan wayanda suke kai yanzu da wanda za su biyo baya. To sai dai ra'ayin mataimakin kwamishina Ali Alhassan Fage mai ritaya ya sha bamban yana mai ambata inda yake tunanin makaman ka iya bata ta hanyar hatsari da 'yan sanda ke fuskanta a fagen aiki. Daga wancan lokaci zuwa yanzu ɗin 'yan sanda nawa aka kashe aka karɓe makamansu kuma ko al'amarin 'yan disas ɗin nan da aka yi. Police stations nawa aka fasa aka ɗebe makaman domin sai da aka ɗebe makaman sannan aka ƙona aka sa wuta. kuma 'yan sanda nawa ake kashewa a kullum karkai mamaki yanzu haka magana nan da muke ma a wani wuri an harbe dan sanda an dauke makamansa ba a taba kuma harbe dan sanda wanda yake tare da makami an tafi an bar gawarsa da makamin ba a'a sai an dauka wannan ne ina gani kawai ya faɗi wannan abu ne saboda ya fito da kansa a san yana aiki saboda duk a cikin yamutsin labaru a ƙasar nan da wuya dama ka ji labarin auditor general Kokari da na yi na jin ta bakin rundunar 'yan sanda kan wannan rahoto ya citira. Ba wani sabon labari ba ne, cafke jami'an tsaro a Najeriya da hannu a aikata miyagun laifuka ko haɗa kai da miyagun iri wajen kisan gilla da neman kuɗi ko ta halin ƙaƙa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.